Hukumar tsallon ƙafa ta Najeriya ta miƙa gaisuwar ta'aziyarta ga tsohon kocin 'yan wasan ƙasar Stephen Keshi bisa rasuwar matarsa mai suna Kate wadda ta rasu jiya Laraba. Shugaban hukumar Amaju Pinnick ya ɗauki lokaci yana tattaunawa da tsohon kocin ta wayar tarho a yau Alhamis a yayin da labarin rasuwar ke ci gaba da yaduwa. Majiyoyi sun bayyana cewa marigayiyar ta rasu ne jiya Laraba a ƙasar Amurka bayan wata gajeruwar rashin lafiya. Amaju Pinnick ya cewa Keshi ta wayar tarho lalle wannan babban rashi ne kuma abin damuwa ne kwarai domin ko rasa mata ba ƙaramin karamin abu bane mai taba zuciya ba muna addu'ar ubangiji Allah ya baka hakuri tare da iyalinka kuma Allah ya ji kanta amin tsohon kocin dai ya rike mukamin kyaftin na kungiyar 'yan wasan najeriya sama da shekaru goma kuma a lokacinsa kungiyar ta samu kyaututtuka kamar na zinari a wasan cin kofin kasashen afirka da azurfa da tagulla da kuma jagorancin kungiyar kwallon kafar har ya zuwa lokacin da kungiyar ta sake yin fice karo na uku a afirka ta kudu a shekarar uku. keshi ya kasance babban kocin kungiyar 'yan wasan super eagles tsakanin shekarar ɗaya da biyar, a yayin da kungiyar ta kai zagaye na shida a watan yuni a wasan cin kofin kofin duniya na hukumar fifa a brazil